faɗi ƙara safiya ko shakka babu al'ummar jihar kano kun yi gamdakatar da samun raskwanan iya lissafin shugabanci na gari dan kwarai irin albarka haziƙin matashi jajirtacce kuma fasihi wato alhaji salihu tanko ya kase wanda kullum shi talaka ne a gabansa a ce kanawan dabo da kuka waye a fagen siyasar ƙasa najeriya da ma duniya ku yadda a muku sagege duwa salihu tanko ya kase ya shirya tsaro domin ciyar da jihar kano gaba fannin ilimi sami kasuwanci noma na duke tsohon ciniki ruwan sha ya wadata a birni da karkara a don haka a kuras. ku juye ta baki ɗaya ga ɗan takarar kujeran gwamna alhaji salihu ya kase a zaben gwamna da ke tafi a shekarar 2023 domin cire muku kitse daga wuta ƙarƙashin jam'iyyar prp mai alamar mabuɗin buɗe alkhairi wannan sako ne daga honorable ibrahim g umar mai kishin jihar kano da al'ummarta.